ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تتلاتا هدوغ وتر رمضان ألف دري هدود تلاتين دتكوس وشتي دي دي تلاتين غوتا مايو شكرة تدبو بيو دقوم شابكوي منا نن أجكين يردن الله da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani suratu tauba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abiya obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta hamsin da ɗaya ta hamsin da hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da waɗannan munafiƙai in kun ga dama ku ciyar da dukiyarku idan kun ga dama ku hana ma'addini dukiyarku Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da buƙatar dukiyarku saboda kuna da illoli guda biyu illa ta farko duk sanda za ku zo sallah ba zuwanta kuke cikin daɗin rai ba don mutumin ko da ba shi da irin yake da irin wannan tabi'a Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatan ayyukansa sannan illa ta biyu ba ku ci da dukiyar ku face ranku na kyama ba ku son ku baya to Allah ku subhanahu wa ta'ala yana son mutum ne nagartacce wanda zai ba da dukiya ta gari sannan kuma ya bayar cikin daɗin rai to amma ku dukkaninku ba haka kuke ba don haka in kun ga dama ku riƙe in kun ga dama ku bayar wannan ku kuke da matsala ba dai ku da sakayya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta hamsin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayanin ta yiwu ba mamaki kana iya ganin mutum yana sabo bai bin Allah yana fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah ya bashi ‘ya'ya ya bashi dukiya ya bashi rufin asiri to dukka waɗannan ababe akwai hikinkimu waɗanda ba lalle bane kai ka san su nan ne za mu tashi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله wato kamar yadda muka yi bayani dukkanin ɗan adam da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce sa za a yi masa tambaya guda ɗaya ranar alkiyama amma mawadaci shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai turkiye masa tambayoyi guda biyu daga ina ka samu dukiyar sannan cikin me kuma ka tafi da dukiyar a don haka don kaga dukiya ta mutum musamman ma wanda yake bai wanke damtse baya kallon alkibla bai dace ta baka sha'awa ba saboda ba mamaki Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake cewa umli lahum inna kaydi matin ina yi musu tala talala lallai kamu na kamu ne mai karfi don haka kada ka ga dukiya misali ka magauta ka ɗimauce ta baka sha'awa a'a ba mamaki ka bincika ka ji inda aka samo dukiyar kare ma ba zai ci ta ba a don haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum dukiyar waɗannan mutane munafikai ƴaƴayen waɗannan munafikai ya rasulullahi kada su baka sha'awa kada su burge ka innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ne yana so ya azabtar da su da wannan dukiya tasu a wannan rayuwa ta duniya wata zahaka anfusuhum sannan rayukansu su rabu da jikkunansu wahum kafirun alhali suna kafirai ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kurkuku ce ga mumini amma kuma aljanna ce ga kafiri an taba wani ba yahudi a kasar misra ya ga ibnul hajar alayhi wa muhammad ibn al-hajar al-asqalani wanda a lokacin ana kiran shi qadi al-qudah wato alkali cikin alkalai na kasar misra a wannan lokaci ya shawo a baya ya hau alfadari ya sa kaya na alfarma sai wani bayahude ya tare sa a wancan lokaci ya ce shin ba annabin ku bane aka ce ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita duniya kurkuku ce ga mumini sannan kuma aljanna ga kafiri ibn hajar ya ce eh rahmatullahi alai sai ya ce to amma ni idan ka ɗauki halin da nake ciki da wanda kake ciki a yanzu ba na jin wannan magana ta annabin ku ta yi daidai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn hajar ya ce da shi me yasa kace haka ya ce to ni ina cikin wahala da bakin talauci kai ko ga ka ka hau alfadari ka sa alkyabba kayayyaki na alfarma ka sanya a cikin jikinka kaga idan ka kalli wancan hadisi da wannan zaka ga wannan magana ba ta daidai ba saboda yace shi ga kafiri ne amma ba cikin dausayi yake ba ibn hajar yace a'a rahmatullahi alaihi baka fahimci maganar ba abinda annabi yake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita duniya takan kasance kurkuku ce ga mumini wato bil awamiri wan nawahi saboda yana son ya saba ma Allah Allah zai ce a'a bar kaza ba shi da kyau yana son ya aiwatar da kaza Allah ya ce karka aiwatar da kaza sannan akwai abinda Allah zai sa shi yayi subhanahu wata'ala ba mamaki inda dan gashin kansa ne da ba zai yi wannan aiki ba amma saboda ƙaunar Allah da kuma bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala gashi yana zartar da waɗannan al'amura shine abin da ake nufi sannan abin da ake nufi da cewa duniya aljanna ce ga kafiri kafiri duk abin da ya ga dama zai aiwatar babu wanda zai tsawata masa babu wanda zai sa shi yayi babu wanda zai ce ya bari duk abin da ya ga dama zai aiwatar a don haka shi kaman aljanna ce wannan wuri a wurinsa shi ko idan ka ɗauke shi da mumini za ka ga kamar mumini yana cikin kurkuku ne wanda yake an ɗauke shi an jefa sa a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada dukiyarsu ta baka ainihin sha'awa kada 'ya'yansu su burge ka muna so ne mu azabtar da su da wannan dukiya a wannan rayuwa ta duniya abdullahi dan abbas ya ce radiyallahu anhuma abinda ake nufi da azabtar da su a nan duniya wato dole ne su ɗauki zakkan kuɗin nan su bayar kuma ba su da lada domin duk aikin musulunci ko dai zanto kana da lada ko kuma ya zanto kana da zunubi to su za su ciyar da dukiyar ba da dukiyar da za su yi uquba ce gare su sannan daɗin daɗawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su lada akan wannan dukiya ba shin shi mutumin da ya ba da sadaka me yake nema a wurin Allah mutumin da ya fitar da zukiyarsa zakka me yake nema to su za su ciyar da sadaka za su ba da zakka amma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su lada akan wannan ciyarwa ba sannan kuma idan suka ki su ba da dukiyar suna da azaba a wurin Allah subhanahu wataala Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ce to shine abin da ake nufi da azabtarwa sannan a wasu ayoyi Allah subhanahu wataala ya mana bayani ya jawo hankalinmu wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati duniya dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa duk abinda zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wani ba ma irin ka ba wanda ba ma irin ka ba misali bai kallon alqibla irin taka bai yadda da abin da ka yadda da shi ba bai wanke damtse irin yadda kake wankewa to kada wannan dukiya da waɗannan ƴaƴaye su baka sha'awa Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya musu talala ne in ya kama su kuma ba za su sha baran alqiyam shi yasa a wata aya yake cewa أيحسبون أن ما نمدهم به malin مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون shin wai waɗannan mutanen da ba su yi imani ba suna tsammanin waɗannan dukiyoyi da ƴaƴaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu dukkan shi kenan a nan duniya Allah ya ce a'a ai muna gaggauta masu abin da za mu ba su ne na ladaran alkiyama a nan duniya amma su ba su hankalta ba shi yasa sahabbai radiyallahu anhum irin su abdurrahman bin auf radiyallahu anhum irin su talha ibn ubaidillah radiyallahu an idan daɗi ya samu misali safanin iri na irin ka a yau yau idan ka samu riba a kasuwanci kana jin dadin ka idan kai asara kana bakin ciki to su idan dukiya ta samu mutum ɗaya daga cikin su sai ya zauna ya dinga kuka me yake sa ka kuka ya ce abin da yake ɗaga min hankali Allah ya sa ba ladana ba ne na ran alkiyama ake gaggauto mun da shi a nan duniya ba kaga mutane waɗanda suka san Allah subhanahu wataala ta'ala duk sanda daula ta samu ba shantalewa suke kenan su miƙe ƙafafu ba a'a sukan yi kuka su yi jimami suna tsoro Allah dai ya sanya ba ladan su bane na ran alkiyama da raban su na alkiyama ake gabato musu da shi a nan duniya ba cikin mu wane ne taba wannan magana babu wanda ya taba yi na sha buga misali mutane ban san ko hankalin mu yakan kai ba idan misali Allah subhanahu wataala ya jarabe ka da asara misali shagon ka ya kama da wuta matarka ta rasu ɗanka ya karye gonarka misali ta ki fitar da abin da ya kamata sai wani ya sadado ya tashi ya ce wane ka tashi tsaye saboda waɗannan al'amura da suke samun ka a yau babu hankali a ciki ka gafa duk a lokaci ɗaya shagonka ya ƙone matarka ta rasu ɗanka ya karye ka fari ya faɗa haba wannan abu ai mu dai da muke waje kallon ka kawai muke amma mun san wannan abu ba hankali a cikinsa don haka wane ka tashi don ka san mutum shi bacci yake ana masa munshari to ni ko sai na yi tambaya har yanzu an kasa bani ansa wane ne cikinmu wanda buɗi ya yawa buɗi ya yawa riba ta yawa misali ta ɓangaren kasuwanci ko kuma ta amfanin gona ko ko a'a na kiwo dabbobi misali ya tashi ya je ya samu wani malami ya ce malam dan Allah ka roƙa mun Allah ya dode hanyoyin da yake buɗa mun saboda samun yayi yawa an sa mun hannu a cikin wannan samu wane ne taɓa wannan <laughs> babu to menene yasa za ka koka idan asara ta same ka amma ba za ka koka ba kuma idan buɗi ya same ka ba na jin cikinmu akwai wanda ya taɓa zuwa ya ce a roƙa mashi Allah samun nan ya yi yawa an sa masa hannu don Allah ka roƙi Allah ya doɗa wannan samu akwai a cikinmu babu to me yasa in shari'a ya same ka za ka koka muna fahimta don haka kada dukiyarsu ta baka burge ka kada yayayansu su baka sha'awa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu talala ce kamar yadda ya ce da Walid ibn Mughira zarni wa man khalaqtu wahida ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida Sa'ur sa'uda innahu fakkara wa qadda har zuwa ƙarshen ayoyi sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar wannan kafiri da kake ganin sa da waɗannan dukiyoyi da waɗannan 'ya'yaye, ya rasu rasulullahi banni da shi a lokacin da na halicce shi ina kaɗaitacce, ko kuma lokacin da na halicce shi shi yana kadaitacce na basa wannan abu ne kawai ya ji daɗi a nan duniya amma ran alkiyama zan shigar da shi wata wuta da ake kiranta sakara mecece sakara ita ce wacce duk abin da aka sanya ba ta rage sa ba ta barin sa kaɗan daga cikin ayyukanta takan mai da fatun ɗan adam baƙiƙirin ƙirin kamar shuni a cikin irin wannan wuta zan sa to in mutum ya ga wannan menene zai gani wani wani abu wanda zai ba shi awa hankalinsa ya tashi duk dai abin da ka gani a nan ko ma menene shi yana da iyaka kuma idan lokacin sa yayi zai yanke misali kamar rayuwar da kake akan ta ne kai rayuwar da kake cikinsa ko kake cikin ta is dynamic tana caccanzawa misali a shekaran jiya ka kasance a cikin abin nan abin nan fari babu damuna misali a cikin kaka yau sai ga shiga damina damunan nan da ta zo lokaci kaɗan za ta sake kaucewa wani abin nan yanayin zai zo to yadda abubuwa wanda kake rayuwa a cikin atmosphere duniyar da kake rayuwa a cikinta yadda take caccanzawa kai ma haka za ka canza domin ba zai yiwu a ce yau ana damuna ba gobe an shiga rani jibi an shiga bazara gata an shiga hunturu yanayin da kake rayuwa a cikinsa ya caccanza kuma kai ka yi tsammanin wai kai ba za ka canza ba dole za ka canza dole abin da ka samu zai canza saboda kamar yadda rayuwar take caccanzawa kai ma haka za ka canza don haka ba wani abu wanda yake permanent wanda zai dawwama sai ikon Allah subhanahu ta'ala to in ka gane wannan abin da ya same ka a lokacin da ya same ka bai kamata ya zama do'o da fiya ba bakin rai bakin fama a saboda yana da ɗan lokaci za a zo kuma zai kau in talauci ne ba shi lokaci zai zama tarihi idan wadata ce ba ta lokaci yana iya juyawa ka koma cikin talauci don haka komai yadda ka same shi ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa yahlifuna billah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum walakinnahum qawmun yafraqun wa yahlifuna billahi minkum wadan wa yahlifuna billahi innahum laminkum waɗannan munafikai suna rantse maku da Allah subhanahu wa ta'ala cewa suna cikin ku ai su wasu mutane ne cikin jama'a ku Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma hum minkum alhali kuma su ba cikin ku suke ba walakinnahum qaumun yafraqun sai dai su wasu mutane ne matsorata in aka ce faraka bi ma'ana kafa wajabuna ya ji tsoro ya faraku yana jin tsoro saboda duk mutumin da halin ku ba zai zame ɗaya da shi ba to ko da a tare kuke amanne to ba cikin ka yake ba annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yi irin wannan magana lokacin da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka al wa anta ahkamul hakimin ya Allah lallai alkawarinka gaskiya ne ɗana kuma yana ɗaya daga cikin jama'ata amma ya Allah duk abin da ka hukunta babu wanda ya isa ya sada hukuncinka ya Allah take yanke Allah subhanahu wata'ala ya ba su ansa innahu laysa min ahlik shi wannan ɗana ka baya cikin danginka innahu amalun ghairu salih ayyukansa ba irin naka bane fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin kar ka tambaye ni abinda ba ka da sani a kansa ya kai no lalle ina maka wa'azi kar ka yadda kasance daga cikin mutane jahilai a don haka waɗannan mutane suna rantse maku da Allah subhanahu wa ta'ala cewa suna tare da ku ai suna cikin ku kamar yadda Allah ya ce a haula'i illazina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin waɗannan ne suke rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku a ba tare da ku suke ba saboda ayyukansu ba irin naku bane Abin da kuka riƙa ba shi suka riƙa ba abin da kuke biɗa kuke ƙauna kuke so duk wannan bai tare da su don haka tunaninsu da aƙidunsu ba irin naku bane don haka ba su kasance cikin ku ba kaɗan daga ciki ko ba ku da tsoro idan an kira ku fagen yaki amma waɗannan mutane ne waɗanda yake suna da tsoro a don haka ba su kasance tare da ku ba ko da sun ce la ilaha illallah sun ce muhammadu rasulullah sun yi azumi sun yi hajji sun yi zakka to ku dai sani kawai dai sun dai yi wannan ne saboda samun wata kariya domin ba za a yaƙe su ba yaƙi irin wanda za a yaƙi kafirai amma gaskiyar magana ba mutane bane irin ku kuma ba za su kasance tare da ku ba gashi na لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ da dai a ce za su samu mafaka makoma daga kalmar laji'a yalja'u ya koma la malja'a wa la manja Allah illa ilai, da za ka ce za su samu mafaka au magharatin ko su samu kogo a cikin dutse su shiga aw muddakhalan ko kuma su samu kafa cikin karkashin ƙasa lawallau ilai da sun yi sauri zuwa ga waɗannan ababe ɗayan uku wahum yajma'un alhali suna hanzari wurin shiga domin kada a kashe su dan babu abin da yafi gudu yafi kyama a wurin su irin a fita jihad a don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su kawai dai suna faɗin suna tare da kore da za su samu mafaka ko su samu kogon dutse ko samu faka abin nan gida a cikin karkashin ƙasa da ka ga yadda za su shige cikin sauri suna komawa da za su ba ku koma mai zai same ku ba zai dame su ba a don haka duk mutumin da yake da irin wannan tunani yake da irin wannan sifa yake da irin waɗannan alayya ya rasulullahi baya cikin ka? sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma a jiya ba haka a yau ma duk mutumin da zai ɗauki irin waɗannan sifofi na tsoro na yi wa musulunci misali ta lala ya zanto yana yi wa musulunci zagon ƙasa idan musulunci ya samu ɗaukaka ya zafafa masa idan aka murƙushe musulmai ya ji daɗi duk hanyar da musulunci ya kama ta ci gaba ya doɗe to wannan ba shi tare daga cikin musulmai Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya mana tsari daga irin waɗannan halaye na'am wa minhum man يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وأن سورة yana ɗaya daga cikin abin تبن ta bambanta da duk inda ka ji an ce wa minhum ana magana ne akan munafikai domin mun faru a can baya Ah, wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni daga cikin su akwai wanda yake ce kai mani izini in zauna kar ka jefa ni cikin fitina kada ka fitine ni yanzu gashi kuma wa minhum man yalmizuka fi sadaqat gaba kadan idan ka je wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin ayoyi da yawa a ciki duk inda ka ji an ce wa minhum wa minhum ana magana ne kan munafikai a don haka gashi nan wa minhum man ka fi sadaqat daga cikin waɗannan munafikai akwai wanda yake aibanta ka a cikin sadaka bi ma'ana zakka idan an ce lamaza ya aibanta ko kuma yayi suka daga can ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wailul li kulli humazatin lumaza bone ya tabbata ga mai zunɗe kuma mai rada a don haka an kace lamazani ya aibanta ni wani mai hikima yana cewa إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة وإن أغيب فأنت العاتب اللمزة wato idan zan ba da baya kai tabi'arka idan ka haɗu da ni sai ka yaƙe mani baki kai mani dariya kai mani bushasha amma da na ba da baya babu mai zagi na da suka na da aibanta na da aibanta na irin ka a don haka daga cikin mutanen nan ya rasulullah man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda yake aibanta ka cikin sadake sadake fa in utu minha idan aka ba su wani abu daga cikin wannan sadaka ra'zo sai su yadda ba za su yi suka ba ba za su yi yama didi ba ba kuma za su yi gulma ba wa in lam minha idan ko ba a ba su wani abu daga cikin wannan sadaka ba idza hum yaskhatun zaka same su suna fishi suna bayani suna kumfar baki wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake gane munafiki da shi yadda na faɗa a baya yana daga cikin alamar munafiki har kullun shi yana so ya ci daga addini bai san ya baiwa addini in an ce ba da sai ya yi gungune ba zai bayar ba amma kuma ya fi kowa suka wurin neman sanin dalilin ina ne waɗannan kuɗi suke shiga masallatai da yawa a cikin garin nan ba ma a garin nan ba a duniyar musulmai gaba ɗaya in ka koma kana iya ganin wannan akwai mutanen da za ka ga irin allo da ake sagalewa a cikin masallaci ana rubuta an samu kaza an kashe kaza saura kaza akwai mutumin da kullun idansa yana kan wannan allo akwai mutumin da kullun idansa yana kan wannan allo amma da ka rantse da Allah kada ka yi kafara idan da za ka turke shi ka ce to wai taimakon ginin masallacin nan tun daga gininsa sa kammala malasa menene ka bayar ka rantse kar ka yi kafara ba za ka samu sisinsa ba to ire-iren waɗannan mutane akwai nau'i na munafinci da tare da ko a'a shi har kullum misali yana zaune da alƙalaminsa da kuma takarda yau liman ya ce an samu dubu hamsin to kaga juma'a ɗaya hamsin wata juma'a ta zo liman ya ce an samu dubu sittin kaga ɗari da goma kenan wata juma'a ta zo liman ya ce an samu dubu saba'in ɗari da casa'in yana na sai to kaga sai ya kalli allo shi fa bai da aukin ya bayar amma yana da aukin ya yi binciken kuɗaɗen nan ina aka kai su ina aka samu ya ce to tun daga wancan juma'a zuwa ta yanzu ai abin da na yi lissafi ni a wuri na a rekod mun tara dubu ɗari da hamsin a wannan masallaci ina aka kai su ana fahimta irin wannan ya faru a wani masallaci a wannan kaduna wai liman ana biyan shi dubu ɗaya da ɗari biyar shine salarin liman naira dubu ɗaya da ɗari biyar a don haka sai aka zo 'yan kwamiti suka zaunar da shi suka ce to mun dai fahimci malam ba ka zuwa sallah regularly wato kai tsaye ka'in da na'in sai wata yayi nisa malamai muna fahimta ba ka zuwa salarin shi fa dubu ɗari da dubu ɗaya da ɗari biyar amma aka zaune da shi ana ba shi kwari mun fahimci ba ka riƙe wuta wurin halattar masallaci ka'in da na'in sai wata ya nisa ya yi nisa kamar irin a ce daga ashirin da biyar zuwa kaza sai ɗaya daga cikin shi to kaga yau ɗin nan talata misali duk da la'asar ɗin yau sallah goma sha biyar kenan baka zo ka ba da sallah ba sai ce ah, to dama kai kana lissafi ce ai ina lissafi ina daukan attendance ai dai ran da ka zo ina cikin malam ya zo in baka zo ban bai zo ba malamai muna fahimta to wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikinsu akwai wanda ke aibanta ka cikin sadake-sadake fa in oto minha idan da za a ba su wani abu daga cikin wannan sadaka razo za su yadda ba za a yi tashin tashina ba ba kuma za ka ji fitina ba wa in lam yu'tau minha amma idan ba a ba su wani abu daga cikin wannan kaso na sadaka ba idahum yaskatun to shine zaka ji maganganu da dama ai an yi kaza an yi kaza duk wanda zai yi magana idan da misali zaka jawo shi kace to rike mana wuri kaza to shikenan sai ka ji fiqhun ya canza matsalar kuma ta sauya Allah muke riko mana kariya to wannan aya tana da dalilin sauka amma bari mu haɗa ta da na gabanta sai mu yi bayanin dalilin da yasa ta sauka na'am walau annahum subhanahu wa ta'ala ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da waɗannan munafikai sun yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gabatar masu suka ansa wa qalu suka ce hasbunallahu Allah subhanahu wa ta'ala shine maishin mu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai bamu daga falalarsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bamu inna ila Allah raghibun lallai mu dinnan masu kwadayin falala ne zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala da sun yi haka akwai jawabi a wurin mahzub la kana khairan lahum wa ashadda tasbita da wannan ya fiye masu tsananin zama alkhairi kuma da tabbatuwa gare su wannan aya malamai suka ce akwai latifa akwai wani abu da ayan nan ke kokarin ta karantar da mu wato shine dogaro ga Allah subhanahu wataala da sun haƙura sun yarda suka ce eh wannan kason Allah subhanahu wataala bai yi za mu samu ba amma mu ma da sannu Allah subhanahu wataala zai bamu daga cikin falalarsa sannan annabi ya kasa ya bamu ba wurin koma muke nema ba wanda muke neman arzikinmu a wurinsa shine Allah subhanahu wataala akwai wanda zai baka jama'a akwai wanda zai hana ka in koye baka akwai mai kwacewa Allah subhanahu wata'ala irin waɗannan ayoyi yayi bayani da yawa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura ma yaftahillahu Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik فلا مرسل له من بعد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يا تبت أجك مسلم annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin azkar din da ya karantar da mu kullun yakan ce in ya idar da sallah Allahuma lamani'a lima wala mu'tiya lima mana wala yanfa'u zal jaddi jadd ya Allah idan ka bada babu wanda ya isa ya kwace in ko ka hana babu wanda ya isa ya bada to inda mutanen nan sun gane wannan magana suka yadda suka yi hakuri to da shikenan da sun huta za kuma su hutashe da wani amma a tsufa ai kudu ai yamma ai gabas ai arewa ai sama ai ƙasa wai duk ana ƙoƙarin daƙila abin da Allah ya zana sannan kuma ko kuma a goge abin da Allah ya zana ko kuma a zana abin da shi bai zanan ba to ta ina ne za a samu wannan al'amari babu ta inda za a same shi Abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta ya ma bai ma ba ba shi da bukatun shawaran ka dama zananne ne a wurinsa ina fata muna fahimta wannan aya ta sauka ne akan wani mutum ana kiran shi ibnu dhil khuwaisira ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin riwayan abi sa'idin al-khudri radiyallahu an aliyu radiyallahu anhu ya aiko wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zinari daga kasar yaman annabi alaihi salatu wasalam sai ya kasa zinarin nan tsakankanin mutum guda hudu daga cikin su akwai uyayna ibn hirs akwai alkama ibn ulasa sannan akwai aqra ibn habis da sauran mutum daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dauki wannan dukiya sai ya basu ya raba a wata riwayar aka ce a'a cikin ghana'im hunain wato cikin ganimomi na hunaini da aka samu domin unain a tarihin musulunci ba a taɓa yakin da aka tara ganimomi ba irin yakin unain annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwashi dukiyar gaba ɗaya sai ya baiwa mutanen makka bai baiwa mutumin madina ko da kwandala ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutanen madina suka yi mamakin wannan aiki suka ɗan nuna dai damuwarsu sai sa'ad ibn mu'az radiyallahu an ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallah lallai akwai wani aiki tun da muka yi imani da kai ba mu taɓa tantama cikin imaninka ba ba mu taɓa tuhumtan aiki da kai ba amma akwai wani al'amari da ya faru wanda ba mu san fiƙihunsa ba ba mu san hikimar da ta sa kai haka ba ya rasulallahi muna da buƙatan kai mana bayani mun yadda da annabcinka mun yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala aiko ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi sa'ad radiyallahu an fa aina anta min qaumi to kai ina kake cikin mutanenka me yayi matsayinka idan mutanenka sun dan ji zafin al'amarin an dauki ganima gaba daya an baiwa mutanen makka kacokan wanda su a tunaninsu kila ya kamata su ma a ba su wani abu to kai ina kake a cikin mutanenka ya ce ya rasu rasulullahi ni ma tunanin mutane na irin tunani na kenan domin ban gane hikimar ba ban sani ba shi sa muka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to a tara mu mutane gaba daya dama kuma haka ya kamata duk sanda ka ji mutane suna yama didi da zantuttuka wanda baka gane ba ba shiru za ka yi ka ce wai ka ban ma Allah ba a zaka fito ka yi bayani wanda Allah ya so shi da shiriya ya shiryu ya gane wanda ba zai gane ba wannan ka bar shi da matsala in ya ci gaba da zagi ko haɗu gaban Allah subhanahu wataala shine abin da ya kamata amma sau da yawa abin da yake kai mutane ya halakar rashin bincike idan wata matsala ta zo shine yake jema mutane cikin musiba sannan su dunga shiga haƙoƙin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba masu iya magana suna cewa wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu ila al-fahmi saqim sau da yawa mutum yakan zo ya dinga faɗin miyagun maganganu amma kuma abin da ke haifar da haka rashin sanin makaman al'amari ne wanda inda ya yi bincike aka masa bayani ba shi da bukata ya bata lokacinsa irin wannan ya faru a nan masallacin Khalid bin Walid radiyallahu an wata ran nayi muhadara sai wani mutum ya taso bayan an yi da muhadara ya tashi yace yana son ya yi magana 'yan haizba suka ce a'a lokaci yayi ya matsa ya a'a malam maganan nan da nake so in yi tana da mahimmanci don Allah ina son sai an bani lokaci sai muka ce to mun baka da ya tashi sai ce malam ina so ne a farkon fari dai ina so ka yi mani aikin gafara Nace menene ya faru ce mun taru mun zazzage ka ba akan sani ba wai an ce tsakanin wannan masallacin naka da wancan wai an yi ta kokarin a haɗe a zama ɗaya wai kai ɗin kai ne ka dinga ta da hasumiya ka yadda sai kuma gashi naji an ce za ka yi hudu ba a yau ni da ni aka yi sallan juma'a kuma aka ce za ka yi muhazara kuma duk da ni aka yi don haka malam don Allah ka mun aikin gafara su ma waɗancan mutane zan koma musu bayani ashe kenan kun ga duk abin da zai zo maka wanda baka gane ba ka yi kokari ka bincike sa akwai matar da ta kira ni ban santa ba ta ce assalamu alaikum malam wata baiwa Allah ce ke ce wace ce ta ce a'a malam baiwa Allah ce da take magana ce to sannan ke baiwa Allah me yake tafa da kai malam don Allah don son annabi kamun aikin gafara sai da ta faɗi wannan kalma sa uku nace menene ya faru tace na faɗi maganganu a kanka na ɓatanci abin ya ƙazanta na ce mai kika ce ta ce malam ba zan iya faɗa ba ni dai kai mun aikin gafara na to Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara tsakaninmu da ke na yafe miki a duniya da lahira amma duk sanda magana ta zo miki wacce baki san makamanta ba ki yi kokari ki yi bincike don ki san mafita domin idan baki yi bincike ba to zaki koma zaki ta aiki in ma ke mai aikin ce kuma ki dinga daukan kudaden nan kina sawa a account din wani kamar yadda Imam Al-Hasan Al-Basri ya faɗa radiyallahu an labari ya iso masa wani mutum ya tasa ta yana ta tsine masa albarka yana ta zagin sa sai ya kunshe dabino yace do Allah ba ni kwano aka bashi ya je wurin mutumin ya sallama da shi ya ce ga wannan na kawo maka yace imam kai da kanka yace ce eh ai na ji irin aikin alkhairin ne da ka bani ka ɗauki ka na lada ka bani ni kuma ba ni da abin da zan sa ka maka da shi sai wannan kwayan dabino don haka ka rike gashi me ya faru ce ah, ba kai ne aka ce ka ce kaza da kaza da kaza da kaza ba don haka da yawan mutane suna fadawa cikin halaka cikin faɗin abubuwan da ba su da makama a kansa duk irin abin da zai zo maka na bayani akan wani yi ƙoƙari ka same shi ka ce wai menene gaskiyar wannan magana idan ka ji bayani to shikenan in ka gamsu shikenan in baka gamsu ba in kaga zaka ci gaba da bayani shi ya riga maka bayanin da ya maka amma da yawan mu hakan nan muna fadawa cikin wannan halaka mu koma kan karatu a don haka sai sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa aina anta min qaumi wai shin kai menene matsayinka a cikin mutanenka yace ma ana illa wahidun min qaumi ni dinnan ina magana ne da yawon mutane na abin ya dadada musu ne ma ya daɗaɗa mani abin da ya zafafa musu ya rasulullahi ne ma na ji zafin sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara mutane yace ya ku mutanen madina shin ashe ban same ku cikin bata ba Allah ya shirye ku suka ce e shin ban same ku talakawa ba Allah ya azurta ku suka ce e shin ban same ku a rarraba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe kanku suka ce e ya ce wallahi idan da kun so za ku faɗa ni zan saurara za ku gasgata kuma ku yi gaskiya kuma a gasgata ku idan bacin hijira wallahi ni din nan da na kasance wani mutum ne ɗaya daga cikin mutanen madina da mutane za su shiga wani zaure daban mutanen madina su ma su shiga wani zauren da ni din nan za ku tsince ni ne a cikin zauren mutanen madina ya allah ka ji kan mutanen madina ka ji kan ƴaƴayen mutanen madina ka ji kan ƴaƴayen ƴaƴayen mutanen madina kowa wanda ya halarci wurin nan sai da ya zubar da hawaye mai gemu daga cikin sai da gemu sai ya jike sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan kun ga abin da muke iya fahimta duk abin da zai zo maka ka yi bincike a kansa bayan annabi alaihi salatu wassalam ya ɗauki wannan dukiya ya raba sai aka sami wani mutum ana kiran shi ibnu zil khuwaisira wato mai dan kwibi idan ka koma cikin wasu awsaf da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yace kuma ana kiran shi zul yadain wato mai dan hannaye saboda hannayensa sun dan janye annabi cikin alaman da ya faɗa yace a jikin hannunsa damtse nan akwai wani nama yana reto wanda ya yi kama da nonon mace sai mutumin nan sai ya zo ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullahi adil ya manzon Allah kai adalci fa innaka lam ta'dil wannan rabon da kai wallahi ba kai adalci ba manzon Allah guda fa sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce lak kai cionka bone ya tabbata akan ka ni dinnan fa man ya'dil illam a'dil wane ne zai yi adalci idan ni ban yi adalci ba a wata riwayar alata ta'manuni wa ana aminu man sama' shin ba za ku amince mani ba bayan ni ne amintaccen wanda ke sama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya raba wannan abu sai suna zaune sai bayan ya gaya wa annabi wannan magana sai sake cewa kunna ah, nahnu ahqqa bi hadha min haula ai mu dinnan mu muka fi cancanta da wannan abu aka je aka ba waɗannan abubuwa komai za a yi yaƙi a yi wahala da na ɗauki dukiya ƙarshe a je a ba wasu mutanen makka me yasa za a yi haka kaza kaza kaza yayi maganganu fa balaga zalika annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari sai ya isan masa sai ce Allah ta'amanuni wa ana aminu man fis sama ba zan kasance amintaccen ku ba bayan ni amintaccen wanda ke sama ne yatini khabaru al-sama'i sabaha masa labarin sama in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zuwa mani a safiya da kuma maraice qala rawi yace fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi ghairul ainain mai kwarmin idanu ah, mushriful wajnatain mai tayani muni nashizul jabha mai babban goshi kasul lahya mai yawan gemu mahluqur ras ya aske kan shi gaba daya mushammirul izar ya ɗage ainihin gyautansa wato mayafin da ya daura ya ɗage kamar yadda mutum yake ɗage wandansa faqala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah ittaqillah ka ji tsoron Allah ya manzon Allah fa innaka lam ta'dil kai innan yi adalci ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an gaya masa irin wannan magana jama'a kai yanzu dan an gaya maka menene na tashin hankali a cikinsa annabi sai ce wailak bone ya tabbata a gare ka awalastu a haƙa ahlil ardi an yattaqi shin wai ba ni bane cikin mutanen ƙasa wanda ya fi cancanta da ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala akwai wanda ya kamata a ce ya fi manzon Allah jin tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu sa'id rawi yace radiyallahu an summa wallan rajul sannan shi wancan mutum sai ya bada baya ibnu dhil khuwaisira din nan kenan qala khalid ibn al-walid khalid dan walid yace a wannan riwaya a wata riwaya umar dan khattabi sai yace radiyallahu anhuma ya rasulullah ya manzon Allah ala adribu unqa ba za ka bani dama in aika da wannan yaro lahira ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai yace a wancan riwaya sai ce a'a ni ba na so a ce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kashe mutanensa ba na so ka buge shi a wannan riwaya sai ce la la'allahu an yakuna yusalli ya kai Khalid me yasa kake so ka kashe shi ai ba mamaki ta zanto yayu yana sallah muna fahimta fa qala Khalid sai Khalid yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kam min musallin sau da yawa mutum nawa ne yake sallah ya kulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi yana faɗi da bakinsa abinda ba haka zuciyarsa ta kunsa ba ya rasu rasulullah wannan muka san ko ɗaya daga cikin wannan mutane gashi dai yana sallan ya zo an yi sallah da shi kullun kila yana sahun gaba yana sahu na biyu ba mamaki shi yana sahu na uku amma abin da ke cikin zuciyarsa ba lallai bane ya zama abin da yake abin nan muke gani a bakinsa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inni lam umar an anquba quluban nas ni ba umurce ni da ainihin binciki zukatan mutane ba wala ashqa butunahum ba umurce ni da in bula cikin mutane in ga abin da zuciyarsu ta kunsa ba ni dai abin da mutum ya faɗa kawai abin da zan rika kenan abin da yace abin da zan yi amfani da shi kenan qala rawi sai yace summa nazara ilai sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli mutumin nan wa huwa muqaffin alhali ya bada baya bayan yayi wannan fitsarar ya yashin kunyan nan annabi alaihi salatu wasalam yana da dama ya ce aika da shi barzawa amma ya ce a kada ku taba shi bayan ya juya ya bada baya muna fahimta to gabanin ya faɗi wannan magana a wancan riwaya idan ka koma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce innahu yakhruju min dhi'i hadha da sannu za a samu al'umma za su fito daga tsatsan wannan ku saurari magana ku ji za a samu wasu mutane iyalai za su fito daga cikin zurriya tsatsan wannan mutum da ya yi mani rashin kunyan nan ya haƙiru ahadukum ma a salati ɗaya daga cikinku idan zai ɗauki sallar da yake yi ya haɗa da ɗaya daga cikin iyalan wannan mutum sai ka raina sallar ka sai ka kaman ba sallah kake ba saboda in takamar ka sallah to shi zaka samu nan kofata abin nan nan tafin hannunsa ya yi kaman kofata saboda tashi da kuma sauka wurin ruku da kuma sujada. sannan goshinsa idan kana takama kana da taban sallah shi goshinsa in ka gani kai ka ce goshin akuya ne saboda tasawa in ka kalli sallar ka ka duba tasa sai ka ga kai taka sallar kamar wasan yara ce bata kai tasa ba kaga ashe duk mutumin da za a mashi shaida da irin wannan kamata ya ce an mashi shaida da menene kenan da imani ana fahimta to amma gashi mu saura mu ji sai ce eh, wa siyamahu ma siyamihim idan ka ɗauki azumin ka kai ka gwama da azumin su sai ka ga azumin ka kamar wasan yara ne ba azumin kake ba domin idan takawanka misali litinin da alhamis to ɗaya daga cikin tsazan shi wannan ibnu zilkhuwaisira za ka samu yana yin litinin yana yin alhamis ya yi ayyamul bayt kwanukan wata sha uku sha hudu sha biyar kai in ma takamanka kana yin khamis da kuma litinin sannan kai kwanukan wata to sai ka samu shi azumin da yake yi azumi ne irin na annabi dawud yau ya azumi gobe ya ajiye jibi ya azumi gata ya ajiye amma yana ɗaya daga cikin tsatsan waɗannan mutane wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayani to gashi in tilawa kuma kake takama da ita to a dare shi irin abin da zai karanta sai kaga cewa kai innan nan ba ma tilawa kake ba muna fahimta to mutumin da aka ce ya tara sallah ya tara karatu yana azumi menene ake masa tsammani tsammanin alkhairi ko ko sharri to amma ku saurara ku ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yamruquna min ad-din za su dinga fita daga addinin musulunci muruqas sahmi min ar-ramiyya kamar yadda mashin yake fita cikin abin da mutum ya farauta ka san idan ka ɗauki kwari da baka ko mashi ka samu dabba misali in ka mata kyakkyawan samu za ka iya ganin mashin ko kokwarin yana iya cakanta ya fita ana fahimta yadda mashin yake ɓula abin farauta haka suke ficewa daga cikin musulunci kamar yadda mashi ke fita daga cikin abin farauta ana fahimta jama'a annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inama laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka ga irin waɗannan mutane ku yaƙe su duk inda kuka gansu ku yaƙe su fa innahum sharru qatla su ne mafi sharrin abin kashewa ta ta'adimi sama a ƙarƙashin inuwar sama to sannan ka dawo wannan riwaya annabi yace sallam a wannan riwaya yace yatluna kitaballah Allah suna karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala la yujawizu hanajarahum wannan karatu baya wuce bakoshin su ga tilawa ga daɗin murya kai har ma ajiya ana su qurra makaranta saboda tsananin tilawa ana fahimta yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar suna ficewa daga addini kamar yadda mashi ke fita daga cikin abin da aka farauta wa dhunnuhu qat kai Abu Sa'id yace radiyallahu an ni ina ma dai tsammanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la in adraktuhum wallahi idan na riski waɗannan mutane la aqtulannahum qatla samud wallahi zan yaƙe su irin yaƙi na samudawa daga cikin alamomi bayyanannu da ake gane su sukan jibinci ahalul kufri mutanen kafirci da munafinci sannan kuma su yi fada da mutanen musulunci da kuma islam duk wanda kaga ya tara wannan sifa yana ɗaya daga cikin cikin waɗannan mutane ƴaƴaye ne ko jikoki ne na ibnu Sira. ya tabbata a wancan lokaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan bayanin sai ya zama na cewa abinda suke yi za su tare mutum idan suka tare ka suka ce min aina an kai daga ina kake menene aqidar ka idan ka ce ni musulmi ne ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kaza da kaza sai su kwantar da kai su yi maka yankan rago sannan idan suka tambaye ka kace a'a kai munafiki ne mulhidi ne mushriki ne zindiki ne sai su rabu da kai sun kama abdullahi ibn khabbab ibn al-arat radiyallahu an ya zo da matarsa tana da ciki da suka kama suka ce kai wane ne ce na ni na yi imani da Allah da rana ta karshe ina karanta qur'ani ina azumi ina sallah ina zakka suka ce kai ba musulmi bane ya ce to akwai abin da zan gaya muku sama da abin da na gaya muku wannan ko ko akwai abin da zan rika wanda zai mai da ni musuluncin koma bayan wannan suka hana masa abinci suka hana masa ruwan sha sai suka kwantar da shi suka yi masa yankan rago matarsa tana da ciki tana da dab da haihuwa suka sanya wuka suka riɗe wannan cikin nata to duk inda ka gansu a duniya ko ma a ina ne ka gansu da irin wannan sifa ka shiga ka tashi bomb mutane na masallaci mutane na harkokinsu su kai kaza ƴaƴaye ne daga cikin tsaban wancan mutum wanda ake kiran shi ibnu wasira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya faɗi wannan hadisi sai yace daga cikin ku jama'a akwai wanda zai yaƙe shi kuna fahimta sai sahabbai suka ce wane ne zai kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce sahibun na'al ma'abucin takalmi domin lokacin aliyu radiyallahu an takalminsa ya tsinke ya ɗauki takalmin yana ɗinkewa sai ce wanda yake gyaran takalmi a cikin ku shine zai yaki waɗannan mutane sai aka kalli aliyu aka ganshi da takalmi bayan an zo an yi abin da za a yi waɗannan mutane sai ana kiran su kawarijawa suka fanɗare suka ce ba za su yadda da shugabancin aliyu ba radiyallahu an domin shi kafiri ne tun da ya anshi ainihin alƙalanci yace a zo a zauna ai sulhu ba su yarda ma da imaninsa ba shi ba musulmi ba ne kafiri aliyu ya ce a je a kira su ya tura abdullahi dan abbas radiyallahu an ka je ka mutanen nan wa'azi ka kira su daga cikinsu da yawa suka tuba shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su tuba ba da aka zo aka yi yaƙi dama kafin a yi yaƙin aliyu ya ce radiyallahu an duk da a cikin isnadin hadisin akwai irsali ya ce idan muka haɗu da su gobe in Allah ya yarda ba za su kashe wani mutum daga cikin mu ba sannan babu wanda zai sha daga cikinsu aka zo aka yi birgiman jakai aka kakkashe su bayan an kakkashe sai Ali ce radiyallahu an akwai wani mutum da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kiran shi ibnu zirqo wa sira mai dan kwibi wanda aka ce yana da wani nama da yake reto a nan hannunsa yana rawa kamar nonon mace ku je ku bincika ku gano min a cikin su akwai wannan mutum aka je aka karada aka kewaya aka zagaya ba a gano shi ba aliyu da kansa sai ya tashi radiyallahu an ce ma kazabtu wa ma kudzib ni ban taba ƙarya ba ba a taba yi min ƙarya ba aka je aka samu tarin tsibin gawawwaki ali ya ce ku tone aka dinga tonawa ana tonawa ana tonawa an kai can ƙarshe sai ga wannan mutum an same shi a cikin gawawwaki ali ya ce dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bani labari ashe kenan kun ga a yau duk mutumin da zai rungumi bom mutum na karatun alqur'ani mutum yana sallah mutum yana masallaci yana harkokinsa ya je ya kashe shi da sunan wai yayi jihadi yana ɗaya daga cikin tsazan waɗannan mutane wanda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata muna fahimta don haka akan su waɗannan ayoyi ta soka kuma duk mai tabi'a da hali da tunani irin nasu to shi ma ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mutane Allah muke roƙo subhanahu wataala ya ba mu ikhlasi cikin ayyuka sannan kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda za a anshi ayyukan su ya kuma yi mana katangan karfe daga fadawa tsatso irin na wancan ibnu dhilqawaisira za mu da sa'a na insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya mana arare zuwa gobe za mu tashi akan inna masadaqatu lil fuqara aya ta 60 daidai insha Allah sai tambayoyi kamar yadda aka saba to insha Allah akwai tambaya kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira amin malam tambayoyi na guda uku ne na farko malam shine da gaske ne wai matar fir'auna za ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gidan aljanna to wannan magana ba gaskiya ba ce ba gaskiya ba ce tambaya ta biyu malam shin meye hukuncin mai wasa da gabansa mani ya fito domin biyan buƙatarsa sannan ya zunubinsa yake ya zunubinsa yake ya kai zina to wannan al'amari mun sha ba da ansa a kansa shine abin da tura ka ce masturbation mata suna yi maza suna yi anas bin malik radiyallahu anhu ya ce don mutumin da ya yi wannan ya fada cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala sannan dukkanin a'imma guda uku da malik da shafi'i da ahmad rahmatullahi alaihim sun ce haramun ne abu hanifa shi kadai rahimahullah shi ne ya halatta shi ma a halin lalura shi ma amma kuma ra'ayinsa yana da rauni kwarai malamai sun yi fatali da ra'ayinsa don haka ra'ayi da ya fi inganta haramun ne kafan ko mace ko namiji mutum ne ya dinga wasa da al'aurarsa domin ya biya bukatarsa ana zunu malik ya ce radiyallahu an abin da sa ya zama haramun Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wato illal musallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم كم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وتسيدي sukan takaita ne akan matayensu ko kuma abin da damansu ya mallaka to wannan ba mai cewa da su dan me wannan ya halatta amma duk mutumin da ya tsallake abubuwan nan guda uku ya tsallake matarsa ya tsallake kuyangarsa a lokacin akwai kuyangun ba yanzu ba to ya fada wata sabga dabar wacce ba wannan ba ya fada cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala sannan kuma medically a likitance wannan abu yana da side effect yana da matsaloli irin nasa yana haifar da mantuwa yana haifar da convulsion rawan jiki sannan kuma yana kashe karfin gani sannan kuma yana dakushe ainihin wuyawu sannan yakan mai da mutum mai rauni domin kana forcing kana karfafa kanka ne wurin fitar da abin da lokacin fitansa bai ba don haka ba daidai ba ne musulunci ya sama mana mafita shine mutum ya dinga yawan azumi ya ce tambaya ta gaba sannan ƙarshe malam shin da gaske ne wai wanda baya ziyara baya tsawon rai sannan meye muhimmancin ziyara musamman a cikin wannan watan mai daraja da fatan malam zai sha ruwa lafiya tare da 'yan uwa musulmi to ziyara tana da mahimmanci domin ya tabbata a cikin sahihain hadisai mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa don mutumin da ya sadar da zumunci Allah subhanahu Ta'ala zai sadar da shi wanda kuma ya datsa zumunci shi ma Allah zai datsar da zumuncinsa sannan ya tabbata a cikin sahihi har wa yau don mutumin da yake so a yi masa shimfiɗa a cikin arzikinsa sannan a yi masa albarka a cikin rayuwarsa falyasil rahima ya sadar da zumuncinsa don haka wannan magana gaskiya ce ba wai abin da ake nufi da tsawancin kwana albarka a ciki kamar yadda ya zo a cikin hadisi malamai sun ce tsawancin kwana shine Allah zai maka albarka za ka yi shekaru kaɗan amma kaman ka shekara da yawa sannan mutumin da bai sadar da zumunci ko yaye shekaru masu yawa sai ka ga an manta da shi kaman bai yi rayuwa mai tsawo ba shine abin da ake nufi mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum jazakallahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka taimakonsa ya ce malam da Allah shin yana iya yiwuwa a wannan wata na azumi mutum ya yi azumi sannan kuma ya yi tarawihi to in haka ne to ya ya kamata mutum ya yi tsayuwa na wannan watan da kuma sauran watanni na shekara waɗanda ba wannan ba akwai bambanci ne tambayan nan an yota da turanci ne amma mun ga cewa saboda da yawan wurin ana jin hausa shi sa muka yi bayaninta malamai sun saba shin idan mutum ya yi tarawihi yana iya yin tahajjud ko ko ba zai iya ba wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mutumin da ya yi tarawihi ba zai iya yin tahajjudi ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance yana wuce ainihin raka'o'i guda takwas a cikin abin nan azumi ba amma wasu malamai suna ganin a'a ka iya yin tarawihi zaka iya yin tahajjud domin tarawih sallah ce da ake yi bayan isha'i amma tahajjud sallah ce da ake yi bayan an tashi daga bacci don haka sai suka ce sunaye ne masu bambanci bambanta wannan ana yin ta dan abin nan tarwiha hutu a hutar da rai amma wancan kuma bayan an huta din ne sannan ake tashi a yi daga cikin waɗanda suka ba da wannan fatawa akwai shekul islam ibnu taimiyya ya ba da fatawan cewa ya halatta ka yi tarawihi sannan ka yi tahajjud wannan kuma shine abin da mu muke a kansa don haka wanda ya tarawihinsa yana iya yin tahajjud amma duka duka sunna ita ce ba su wuce rakawai guda takwas takwas takwas a tarawihai, takwas a tahajjud kenan duk da abin nan shafa'i da wuturi za su kasance rakawai guda goma sha ɗaya malamai mun fahimta wannan shine hadisin Aisha radiyallahu anha abin da yafi inganci amma Imam Suyuti rahimahullah ya kawo maganganu a cikin hawi nasa sama da guda arba'in amma duk sanda magana ta yawaita akan dobi wanne ne yafi karfin hujja da inganci sannan kuma a watan ma da ba Ramadan din ba ma shine za a yi koyi da abin da ya tabbata a cikin Ramadan wato shine a yi ainihin raka'o'i guda takwas in za a yi shafa'i a yi guda uku jumla sun zama guda goma sha ɗaya kenan to anan za mu tsaya insha Allah saboda lokaci yayi muna fata abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana abin da ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganinsa mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya mazaje da suke neman aure Allah ka ba su mata na gari waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancin su don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya nemi mu lalace lalace Allah ka lalata al'amuransa Allah ka daura masa abin da in ba kai ne ka yaye masa ba Allah ba wanda zai yaye masa wannan shugaban kasa namu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi ka fadansa ya Allah ka sa ya wanya wannan mulki lafiya wannan tsanani da muke ciki Allah ka kawo mana rangwame ya Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu سر اچھا ہوئے اچھا اچھا،